yanzu haka ma ana ci gaba da cece kuce a tsakanin shugabannin al'umman tibi da kuma sojojin najeriya game da zargin wuce makaɗi da rawa da kuma cin zarafi da ma yi wa mata fyaɗe a wasu yankunan kudancin jihar taraba zargin da bangaren tashakkutar rundunar soji ke ma musantawa a wajen taron manema labarai da haɗakar ƙungiyar al'umman tibi ta najeriya ta kira shugabannin al'umman tibin sun koka da zargin cewa a wani samame da sojoji suka kai a wasu sassan kudancin jihar Taraba an wuce makaɗi da rawa tare da cin zarafin iyalansu da kuma kai farmaki ga waɗanda ma ba su ce ba gani ba. Chief Goodman da Hida da ke zama shugaban kungiyar al'umman tibi ya zargi sojoji da wuce gona da iri a wani farmaki da suka kai a ranar 29 ga watan jiya na yuni a ƙauyukan sejuku da kuma a kindi da ke cikin ƙaramar hukumar donga. sunana chief goodman daniel dahida president general na t cultural and social association ayyuka suka faro a wajenmu da sojoji sojoji sun shiga ran monday da ya wuce na sun shiga wani gida mu kawai a a mai suna cejuku suka fara harba mutane suka kashe mutane guda hudu a wajen aka kashe yara wanda suna shekara takwas shekara tara guda biyu mutane nan kuma sun je asibiti suna dawa suka sadu da shi ba su san cewa gidansu ana takin ba so da sun shiga kawai aka harbe su suka mutu so daga baya a defense headquarters suka yi press cewa a mutanen su sun zo operation wise suka zo donga local government a taraba state suka kashe bandits na ce ba baya wajen mu da muke zama mutane mu suna aikin gwananki a koyuka mu sai ne mu za mu zo mu zama bandit so mu muna kuka da gwamnatin tarayya da international community don allah in ba su zo ba wannan genocide ne suna so su doka a kayan mu to sai dai kuma a martanin da shirkwatar tsaron Najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun babban jami'in kula da harkokin yan labarai na shirkwatar tsaron Major General John Enenche. Rundunar sojin ta musanta waɗannan zarge-zargen da al'umman tibin ke yi a yanzu. Enenche ya ce ai sojoji na da ƙwarewa don haka bai gama kama a zargin da ake yi ba to amma kuma ya ba tabbacin cewa rundunar sojin ma za ta binciki wannan zarge ba tun yau ba ake zargin jami'an tsaro da wuce makaɗi da rawa batun da kuma Malam Musa Jikan na kungiyar Amnesty Support Group wanda haila yau ke ma cikin wakilai da kuma 'yan sa ido na kungiyar kare haƙƙin na adam ta Amnesty a Najeriya ke ma yin kira da a gudanar da kyakkyawan bincike game da zargin da al'umman Tibin ke yi a yanzu. mu yanda wannan labari ya zo mana na game da abin da ake zargi sojoji da shi a bangaren zuwa kashe wuta ko kuma kashe rikicin da yake faruwa na abin da ya shafi mutanen cikin a nan jihar Taraba. Ina kallon cewa dama cin an dade ana zargin su akan haka ɗin, na cin mutuncin al'umma da kuma keta ma dan adam wanda dokar kasa ta bashi. Saboda haka mu ana muna kallon cewa ya kamata rundunar sojoji ta ƙasa ɗauki kyakkyawan mataki kuma ta yi kuma bincike a kan abin da biyu waɗanda suke jihar taraba su zargin su sojojin da aka kai domin su tabbatar da tsaron lafiyar mutane da kuma dukiyoyinsu domin sun daɗe suna irin wannan idan ka kalli abin da ya faru da su 'yan shi'a shi ma wannan duk wani abu ne wanda yake muna yin misali da shi musamman lokacin da ji da su har kuma ya kai ga an kashe mutane ba su ji ba ba su gani ba to kaga duk wannan wani abu ne wanda muna kallon keta haƙƙin bil'adama ne na tsarin mulki wanda aka ba shi? koma da menene in iya magana dai kan cewa kowa ya da kyau zai ga da kyau Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya